Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janaral Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya ya yi Allah wadai da mummunan harin nan da aka kai wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janaral Muhammadu Buhari da kuma shahararren malamin nan Sheikh Dahiru Usman Bauchi a garin Kaduna. Janaral Babangida ya ce lamarin abin takaici ne, a saboda haka ya bayyana buƙatar ganin 'yan Najeriya sun haɗa kai domin kawar da wannan bala'i da ya addabi yankin arewacin Najeriya. Da farko dai janar Babangida ya fara yin jaje ne ga waɗanda abin ya shafa. Ina so isar da juyayi na ko kuma in ce jaje zuwa ga mutanen Kaduna duk gaba da shi tsohon shugaban ƙasa Major General Buhari da kuma Sheikh Dahiru Bauchi kan wannan abin da ya faru a ranar Laraba. Duk wani ɗan kasar nan ɗan najeriya ba zai ji daɗin haka yana faruwa ba ko kuma ya faru a gare su daidai zan yi kira ga gwamnati a ci gaba da ƙara kula da sha'anin tsaro jama'a kuma a dinga sa ido a kan abubuwa da ke faruwa yanzu nan tunaninka akan wannan abu tunanina shine kamar abu ne wanda yana ya faru yana faruwa saboda haka da mu 'yan ƙasa da gwamnati tila mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don mu samu samo hanyar da za mu gyara wannan matsala da ke mu a ƙasar nan gaba ɗaya To su ma dai gwamnoni sha tara na yankin arewacin Najeriya sun fitar da wata sanarwa ta yin Allah wadai da wannan hari. Shugaban gwamnonin gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce lamarin ma ya ɗaure masu kai. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako shine ya yi bayani a madadin gwamna Ma'azu Babangida Aliyu. Mu dai bakinmu gaba daya ne a arewa mu gwamnoni duka gwamnoni arewa. ba su ci daɗi abubuwan nan da ke faru ba kuma mu muna roke shi shugaban ƙasa. ya da Allah mun san yana kokarinsa amma da Allah a dan kara inda za a yi alaika mana sarki abubuwan nan da ke faru mai gida na daga can saudi wallahi kama zai kuka Allah ba su hakuri na rashin nan kuma duk wanda sun ji ciwo ko dan kadan ne ko da bamban ne dukkansu Allah ya ba su sauki muna kuma fata iri wannan abu Allah ya tsaya mana masu nazarin al'amurra dai na ganin lamarin fa ya kai intaha idan har ana kai hari ga mashahuran mutanen da suke yi wa Najeriya hidima a baya dai an hallaka General Mamman Shuwa a garin Maiduguri da ma wasu mashahuran malamai a yankin arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.